Tuntune dai aikace-aikacen kamfanonin mai na kasashen waje a yankin Niger Delta ke ci gaba da yin illa ga muhalli a Najeriya. Ministar muhallin Najeriya Hajiya Amina Mohammed ta ce yanzu gwamnatin tarayya za ta aiwatar da wani rahoton da tuni aka gabatar don kawo gyara. Eh alkawarin da shi shugaban kasa ya yi eh, tun kamin ya zo ne kan cewa wannan rahoton da aka yi daga wurin ana kiran shi UNEP eh, suka yi shi tun tun da daɗewa yanzu ya kai shekara shida da aka zo aka bamu. Shi din abubuwan da ya ce a yi inda za a zo a gyara abin da aka yi a Niger Delta da man nan eh, shekaru kan shekaru za a fara shi to abubuwan da muke kwanakin nan shine mu tafi mu je mu yi shawara da su da sarakunan su da gamnan ne da yan ƙauyukan da abin ya shafe su um, a nuna musu cewa ga abin da za a yi kuma ga inda za a fara to shin yaya girman matsalar take ne farfesa alassan mamman muhammad na jami'ar abuja kwararre ne kan muhalli. Kafin shi iskar gas da man fetur suna haɗuwa ne wuri guda. To kafin ka samu shi wannan man fetur ɗin sai an ƙona gas ɗin na kai ga wannan man fitar. Kuma munan hajjin sai an kona wannan man da shi gas flaring. To amma a kasashen turai da kaga doka ce ba wanda ya isa ya kona musu wannan gas. Tuni dai masana a kasar ke mara balale da wannan mataki na gwamnatin tarayya. kamar yadda injiniya Muhammad Kiyar Sandabe ke cewa. Muna gani cewa matukar gwamnatin Najeriya za ta aiwatar da irin wannan rahoto. To za ta taimaka matuka dangane da lalacewar muhalli a yankin Niger Delta. Domin tun a baya ma rashin aiwatar da irin wannan rahoto shine babban matsalar yankin Niger Delta. Injiniya Muhammad Kiyar Sandabe, Hassan Maina na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.